muje je ya faɗa a hankali babu shiri ne azamar na ɗago idanuwa na na kalle sa duk da ni nake kallo ban janye ba cikin harɗewar harshe na ce a nan zan zan kwana tamkar bai ji abin da na ce bai ɗauke kansa duban sa ya kai ga sararin samaniya da ke ta sake cakuɗewa da duhu ba tare da ya ce min ofan bai raba ni na gate hawayen da nake makalewa suka zilalo a kumatu a fili na ce don allah kar kai min haka ni dai kamar ya san me nake faɗi in juyo yayin da ya buɗe kofar gate din zai shige kar ki bari na dawo na same ki a nan wurin ya faɗa yana nuna da dan yatsa alamar gargaɗi hannu na sa na hawa yan fuskar ta kafin na taka ma zuwa gate din. mai gadi ne kawai ke ban jami'in a bakin gate ɗin da yake ana ji daga gidan ganin ya yi tsaye yana kallon mai gadin ne ya sa ma na ja na tsaya sai da aka sallama sallar da dama zaman tahiyar ƙarshe suke kamar jira ana yin sallama mai gadi na miƙe a yin kusa fuska a haɗe ke kallon mai gadi bai ko amsa gaisuwar da yake masa da sannu da zuwa ya ce ka bauta ma ubangiji tamkar kana ganin sa don idan kai baka ganin sa shi yana ganin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da zuwa masallaci mai sallah cikin jini me yasa kai kafi zaɓar yin ta kai kaɗai a cikin gida shin tsaron gate don kar wani ya shigo ya fi maka muhimmanci akan zuwa ka samo cikakkiyar lada da mahaliccinka kaɗai ke bada ta daga yau ina mai baka shawara a kowane lokaci sallah ka kulle ka tsunna idan ya zama dole sai ka zama mai tsaron mutanen cikin gidan ka je kai sallah cikin jami'i kar mai gadi a kasa ya ce na gode sosai alhaji allah ya saka da alkhairi ya kare ka kai ma ya ƙarin haƙuri cikin lamshe ido je ya ce abokin ku ya tafi ya bar mu hawaye ne suka ziraro a fuskar mai gadi hakan ya sa yin gaba shi ma yana haɗe abin da ya tokara makoshinsa jiki a sabulin na bayansa muka bar mai gadi na kuka sai na jini ma hawayen nawa na sake gangarowa duk da ba ni sanin gimba ne sosai ba mutuwarsa ta taɓa ni sosai mutum mai fara'a da son mutane yana gama buɗe kofar da kis din da ya ciro a aljihu iskar na tasowa hakan ya sa muka shige da sauri saboda irin mai ƙasar nan ce sosai da sauri na mai da kofar na rufe na jingina jikinta ina sauke numfashi da share fuskata da hijab din gudun kar wadda ta hau ta shigar min ido bas kam ya kunna fitilar falon saboda an kunna jin a daki haske ya gaure ya ko ina bai ce da ni komai ba abin sa sama a tafiyarsa kai za kalla za ka fuskanci yana cikin damuwa don a sanye yake yin ta da kallo na bisa har sai da ya bace mu na sauke ajiyar zuciya ina lumshe idanuwa na a ƙasar raina addu'a nake Allah ya sa idan askar nan talaba ce zai maida ni masarauta dan da ya shiga bedroom din sai ya shiga ya na fuska shif ya ma manta ko sa bai samu arzikin gyara ba yau duk inda yake jin sa a matuƙar gajiya haka ya daure ya shiga kakkaba gadon ya gyara shi tsaf kamar ba yanzu za a kwanta a kansa ba Fitowa ya yi ɗaukar tsintsiya duk da sauri ya ga su da ke tsaye jikin kofa har yanzu ya tamkar bai ganta ba. Ya je ya ɗauko kwandon da kayan sharan ke cikin ya zo ya sake hayewa sama da kallo na bisa aka kawai sai naga kamar bai dace ba dan da alama shara zai yi da kansa bayan sa na bi jikina duk a sabale ga kaina na min wani irin ciwo ƙasa ƙasa ga yunwa don rabona da abincin girki tun breakfast ɗin safe a gurin su marigayi fura kawai na sha rabin kofi ita ma sai da aka takura mu duk da sallamar da ni bai dago daga abin da yake ba na san salon amsa sallamar sa a ciki ciki ne hakan ya sa ban damu ba dan na san dai ya amsa min na ce bari in share kamar ba zai kula ni ba sai kuma ya mika min tsintsiyar ya fice ajiyar zuciya na sauke na ci gaba da sharin a sake ganin ya fita sai ni kaɗai tsab na kammala sannan nan da la shi ma dai yana buƙatar wankin duk da ba wani da ce ba na tashin hankali tsab na gyara shi cike da karfin hannu. ina fitowa daga bayan shi ma yana shigowa ɗakin sarin ɗauke kaina ne daga gare su saboda ganin su a tuba babu riga sai dogon wando kai da farar singlet yana waya ya zauna a bakin gadon. Yana ci gaba da wayarsa. Kusan mintuna biyu ya juyo inda nake tsaye, ya tsinsa biyu ya murza suka yi ƙara. hakan yasa na dago kaina gare su alamar na zo mu a hankali na taka zuwa gare su ya mika min wayar ba tare da ya ce komai ba ya bar wajen duk da ban san ko wane ne ba haka ne sallama muryar umma na ji ta amsa min hakan yasa na gaishe ta cike da girmamawa ita ma daga can da kulawa ta amsa min tare da min ta'aziyya ne mata godiya Nabila ma ta amsa muka gaisa sai Anti Batul ita ma daga nan muka yi sallama wayar na ijiye masa bakin gado na fita falo zama ne a kujera ina jiran ya fito na ji halin da nake ciki har ga Allah bana fatan kwana a gidan nan ni zurfi a tunani da jiran fitowarsa kira ya shigo wayana gyara zama ne na ciro shi a aljihu amatar rahaman ce don haka na daga muka gaisa daga san ta ce mun ji ki shiru ne ta muke tun biyar ki dawo dan murmushin karfin hali na yi kafin na yi mata bayanin yadda za ta iya fahimta na kuma nuna mata cewar bamu dawo ba muna ƙauyen sakin ban sai ga mu a hanyar dawowa addu'ar isowa lafiya ta mana kafin mu yanke wayar na faɗa ma amatar rahaman haka ne da tunanin idan ba sai fito zai ji tausayi na ya maida ni can a daren nan Da da ya samu yi wanka da ruwa mai dumi sosai sai ya dan ji daɗi da sauki sauƙin nauyin jikinsa sai dai na zuciya yi alwala ya fito yan dube dube ya yi sai dai babu ko alamar shi a ɗakin kuntun sake ja yana limshe idanuwansa don shi kaɗai ya sanya yake ji ga yunwa ga gajiya ga damuwa don shi babu ma abin da ya saka ma cikin nasa bayan kofi da ya sha a ofis sai ruwa da ya yi ta sha a garin gimba ita kanta tausayinta yake ji shi ba wani ƙarfi ne da ita ba ta tashi daga ciwo shekaran jiya jiya wato din sai ya bude ya dauki jallabiya fara ta sai saka mata turare sannan ya sa a jiki har ya shimfida abin sallah sai kuma ya kalli kofa ko ya kira ta ba zai yi wuta ji ba saboda iskar da ake a waje abun babu sauki tambar za ta dauki rufin kwano dan ma duk windows din sashin a rufe suka shi yasa suke jin ta da sauki su ki ta soki yi wanka ya fada kai daga kofar daki ya juya abin sa dan ya san za ta iya jin sa daga inda take ba karamin wuntsulawa kayan ciki na suka yi ba lokacin da firjin sai ya iso min cikin dodon kunne sai dai ko da na dago tuni ya juya sai sa da ya bar mu rasa ma wani tunani zan yi ne me yake nufi da na zo ne wanka a toilet sa na faɗa a fili kamar zan yi kuka saukar ruwan sama babu zato ya saka ni miƙewa zambir dan na ji tsoro wallahi gashi da ƙarfi ya sauka duk da POP hakan bai hana ni jin ƙararsa ba akan rufe. to ni dai dama can akwai tsoro idan ana ruwa na fi buƙatar na ga mutane a kusa da ni hankalina ya fi kwanciya balle wannan da ruwan ya kasance kaso biyu a cikin uku iska ce ma wani walgarin yayi na walƙiya labulen windows da ba a saki ba sai glass ɗin kawai aka rufe yasa na ga tamkar inuwar mutum a wajen jikina har rawa yake na tashi na nufi ɗakin bas ɗan gudu gudu sauri sauri har ina neman faɗuwa wayata ma a nan na bar ta saman kujera na mai da kofar da karfi na rufe ina rinta idanu da sakin nishi mai karfi har yanzu karji na sai wani bulbul yake badawa shi dai je sallah yake amma duk da haka ya jiyo yanda Bilkisu ta rufe kofa da karfi ko da idar bai juyo ya kalle ta ba ya miƙe domin kawo isha'in da ya ga lokacin ta yayi sallar ce ba za ba ko me kike nufi da sauri na bude ido ina kallon bayansa da ya juya min murya a raunin na ai idan na je gida duk zan yi fa cikin takaici je ya ce ainihin ɗin jeji ne ko ki bari na ɓata miki rai a daren nan nima ke tom daga haka ya kabbar sallarsa jin yanda ya magana a kausashe na tabbatar zai aikata duk abin da ya faɗa din haka nan fa tailat din ina kunkuni a raina wannan wani irin abu ne haka me yasa tunda an ga hadarin ba za a kai ni inda nake ba sai a wuto da ni ni dai komai dare sai na bar gidan nan ehin da wannan kunkunin a cikin raina na shiga bayan ruwa mai zafi na hada don na bala'in ciwo yake min sosai mun ga wani soso ba bayan nasa a bayan haka na dauka ne wankan da shi ina mai jin daɗin ruwa sai da na kammala ne alwala sai kuma na jikin kyamun mai da kayan da na cire to amma idan ba su ɗin ba me zan saka ni da bazan zan fita da tawul ba gaskiya to idan ma na ɗaura tawul ina da kayan da zan saka ɗin ne a ɗakin wata irin ƙara na saki jikina na masifar rawa saboda daga kan da zan yi idanuwa na suka yi tozali da wata irin mummunar halitta bakakkirin da jajjayen idanu jikinta da zan mace da amman ban kan ba na maciji ba ne ba a rikice da wadda ke a ya miki saboda jiyo karar birkisu da ke bayi allah ya so ta bata kulle kofar ba ya tura da karfi babu ko neman izini ya shiga daidai bili sai baya za ta faɗi saboda numfashinta da ya ɗauke don firgici tallafo ta yi ta faɗo jikinsa yayin da idanuwan ke bin halittar da ke silalawa ta windo za ta fice da kallo sai da ta gama ficewa tsaf sannan ya maido kallon sa kan bilkisu sauran kawai da idanuwan idan babu komai a jikinta ya jawo taurin da ke cikin yar gilas na tilas ɗin ya yafa mata sannan ya dauke ta cak ba tare da ya ce komai bai fita da ita saman gadon sai ya shimfiɗe ta duk da ya yafa mata tawar sai da ya sake jin bargo ya rufa mata har saman tunanin dan fir'auna yayi ainihin abin da Gimba ya gani har ya zo ya faɗa masa a ran da aka shirya juya ɗaurin auren Kasim da Bilkisu zuwa Azima da Kasim Bilkisu da ɗan Fir'auna. Azdan ɗin ɗan Fir'auna mafarkinsa sai abin da ya gani yanzu wanda ya firgita fili ya shiga saka waɗannan abubuwan da ke gogayya da juna daki daki a muhalli guda. Yi murmushi mai ciwo saboda amsar da ta zo masa a zuciya lokaci ɗaya. Cikin zafin nama ya miƙe. Rankafawa ya kan Bilkisu ya shafa mata ruwan da ya damtso a hannu a take ta kawo numfashi mai ƙarfi. A hankali na bude idanu idanuwa na sai kai a bazata na ta karo da fuskar bas da ke rinkwafa kaina duk da tawa don har ina jin saukar numfashinsa a kan tawa fuskar gaba na ya faɗi ne saurin fara waige wa gidan san kawai da fuskata saukar tattausan tafin hannunsa na da saman fuskar mu sake juyo da ni gare sa duk yadda na so janye idanuwa na da suka shiga cikin nasa na kasa miƙewa tsaye ya bar wajen lamshe idanuwa na ne a hankali kalaman salamun kai kawo tsakanin zuciya da kwakwalwa a hankali ni ma kalaman babu kaura da abin da ya faru a jejin suka shiga dawa min dage dake jin an riko hannu na ne sauran bude ido Bas ne rike da riga a hannu ba tare da yayi min magana ba ya daga kaina a hankali ya zira min wuya. Sannan ya kamo hannu na ya taimaka min na saka ɗayan ma haka juyawa yana faɗin ki tashi ke a lallaki sauki na yin sallolin da ke kanki. Daga haka ya fice a ɗakin duk da sauran da ke a raina haka na miƙe don nema rashin yin sallar cizon na yake sosai sauka ne daga gadon rigarsa ce tishar mai guntun hannu duk da haɗe da bata da girma sai gashi ta kai min har kusan kwatar din ta na ɗauki wandon da na gani gefe na a raina nake raya ni ni ce kuma da saka kayan bus yau sauki na wandon irin mai taushin nan ne da roba a can sa sannan a sama ma roba ce har da zariya zariyar na daure sannan a tsore tsore na nufi bayan ina da'a, a cikin raina sai da na lika an tabbatar babu komai sannan na shiga ba tare da na rufe ban dauro a lallar na fito na yi mamakin ganin hijab a ijiye da alama tun ɗazun ma ya ijiye shi haka na ɗauka na saka na fara sallolin da suke shige mu Jawad kan ko da sashin Uncle Nasir ya nufa a falo ya iske yaran har da mamansa suna kallo. Duk gaida shi suka shiga yi da masa ta'aziyar gimba. Ya gaisa da amma ba sannan ya zuba ma Amira harara da faɗin. Wannan banzar shigar fa kuɗin kwali babu kanki cike da tsoro Amira ta miƙe tana faɗin dan Allah ka yi haƙuri ya yaje. Bai sake tanka mata ba amma kallon da yake mata ya ishe ta shiga uku. Da gudu ta yi ɗakin su domin suturta jikinta don dama ya hana su shigar banza tun yana zaune a sashen kar ku manta bayan da mama Maryam uncle Nasir shine ya ci gaba da ce, har yayi aure baya musu wasa idan ya ga kan mutum yana rawa shi yasa suke musifar shakkar sa gashi dama baya shiga shirgin yan matan gidan saboda gudun raini samarin ma kansu ba kowa ke ganin fuska daga gare sa ba sai sa'annansa da na sama da shi su ma ɗin bai mai da kansa sakare a gare su ba ana dai mutunta juna rehana da ita ma ta nutsu waje guda ya kalla ta shiga samo min abincin mutum biyu tashi ta da sauri ta nufi kicin ita dai amma ba ta ce komai ba dan mace ce mai mutunci da sanin ya kamata yanda jagwar ke tsaye kan 'ya'yansu ita daɗi yake mata dan shakkar sana hana su aikata abubuwa masu yawan gaske har ranta kuma kaunar jiya take dan ita dai halayyarsa birge ta yake sosai suna ɗan tafa hira da amma akan rasuwar gimba Rihanna ta fito ɗauke da ƙaramin basket na kaba mai kyau a hannu. ta ce ya yi ji gashi ko na kai can ba tare da ya bata amsa ba ya mika mata hannu alamar ta bashi kawo masa ta yi tana gode ma Allah a ranta don dama ba son kaiwar take ba kar ta je can ya saka ta wani aikin kuma don hankalinta na kan fim ɗin da suke kallo yana amsa ya miƙe ya ma'amma sallama ya fita bayan ya kammala sallolin sai kai na ɗauki ƙur'ani daga gani a ɗakin na shiga karatu cikin sanyin murya da rauni don ina yi hawa yana zarara tamkar an buɗe famfo wani irin sanyi je ya ji a rin sai ya ƙaraso cikin ɗakin sautin muryar su na ratsa zuciyarsa sai ya ji wata nutsuwa mai daɗi na saukar masa har cikin gaɓɓai bai dakatar da ita bai ije basket ɗin ya fata mintuna kaɗan ya dawo ɗauke da kofuna biyu suna ta tururi alamar ci ya haɗo musu ya isa na rufe alƙur'anin na kai inda zan iya tsayawa so nake na roƙe sa ya maida ni masarauta tun da har yanzu da sauran dare karfe goma da mintuna uku ido muka haɗa don shi ma kallo na yake na maida kai na kasa ina juya abin da zan faɗa ɗin da lankwasa yatsun hannu na don Allah ya yi dare bai yi ba tun da ruwan ya ɗauke ka kai ni can ko ka kai ni gidan da ta na kwana jin shiru bai tanka min ba na saci kallon sa shayin sama yake sha tamkar bai ji ni ba kuma tsabar wulakanci kallo na yake yi kusan mintuna uku ya ce ta so ci abinci yaya Allah wai da wani yare zan fahimtar da shi ya fahimta ni na faɗa a zuciya idanuwa na na cika da kwalla ban karaya ba dai duk dan ya bar ni na bi umarninsa babu musulmi na zuwa gare sa ba tare da na cire hijab din ba na yunkurin zama kasa gadon ya nuna min da hannu yana sake tamke fuska yanzu ma dai umarni na bi na zauna duk da ba haka na so ba Yi miko min kofin shayin kawai kananun kofuna ne nan ba su wuci rabin kofi ba, ci ɗin ma kuma bai cika ba. Cikin dauri ya riba ta maida na masarauta na Hausa, sosai yayi yi daɗi abin mamaki ban san na shanye ba balle da ma yunwa nake ji. Kofin da ya sha nashi ti ɗin ya ijiye ya buɗe kular da ke cikin basket ɗin ya ɗiba abinci daidai misali. Ni dai kallon sa nake kasa kasa tashi ya ɗauki da filetin a hannu ya koma saman kujerar ɗakin. Ga abinci nan na maganar ba tare da ya kalle ni ba, duk da ina jin kunyar sa yunwa nake ji sosai. Idan ma na ce ba zan ci ba zan cutar da kaina matuka kofin na ijiye na ɗiba daidai misali ko da wasa ban ɗago kaina ba har na kammala na miƙe yan tattare har plate ɗin da ya gama shi ma na fita da su duk da a tsorace nake jiya bita da kallo har ta fice a ranta yake faɗin a haka sai ka ganta kamar wata saliha sai dai shehin taurin kai ne da ita da tsoro ko farar kura ta shafa mata lafiya je a rage sa ido dai babu jimawa na dawo ɗakin zuciyata na sake tunzura ni akan na sake sa dai Yana zaune inda na bar sa ya baza takardu a tebul ɗin gaban kujerar yana ta rubutu na karaso baki na ɗauke da addu'ar neman nasara a kansa jikin hannun kujerar na duka ina mai narke murya don ya ji tausayi na amatar rahaman ta kira ni akan sun gaban dawa ni kuma na sanar mata muna hanyar dawa kuma zan koma masarauta na san suna tun suna jira na aikin gaban sa kai yake kamar bai je ni ba na kuma rauna na murya na faɗin boss please idan na kwana a gidan nan da safe wace amsa zan ba mutanen gidan da su sa'amatar rahaman din karin farko da yi sakin lallausan murmushi da har haƙoransa suka bayyana duk da yana cikin halin damuwa da alhinin rasuwar ba sai ta bashi dariya fuskarsa ɗauke da murmushin har yanzu ya ɗago yana kallonta wani irin daɗi na ji ganin yana murmushi a tunani na ci nasara sai gani ne ya ɗauke kansa ya maida ga abin da yake yi ba tare da ya ce komai ba in faɗa miki amsar da zaki ba su idan sun ganki kin kwana anan da safe ya faɗa tamkar ba shi ne ya yi maganar ba garin ban ce koyan bai ɗago yana kallo na ko baki so na riƙe kayata dan kyauta ce idan ta ƙara wasu mintuna za ta zama ta kuɗi baki na tura masa don haushi na ce ina so jiya da ke kallon ta har yanzu ya kai yatsan sadar da bakin ta ya tilla mata yana faɗin ke kullum ba za ki daina ba bani ciwon kai ba yarinyar nan sarin ɗaura hannuna ne saman bakina don zafi idanuwa na har sun cika da kwalla saurin rufe su na gidan karsa su wasu mugu ne ya ina tausayin sa ashe ba ma abin tausayi ba ne ba tura takardun gaban sa yayi miki a gaban bili da ke rukushe cikin kujerar da yake zaune ya je wani dan durkusu da kowa ya san maza da iya salansa da sauri sauri zuciyarsa ke gudu idanuwan sa na kan fuskarta da sai fayo saboda ramar da ta danyi saukar numfashinsa a saman fuskata da mayan kamshin turaren sa ya saka ni ware idanu dan mamaki ko kadan ban san san da ya zo dab da ba a take ciki ya fara tsuma ya saka hannunsa akan haɓata ya ɗago ta da kyau sararin shi idanuwa na na sake ina ambatar sunan Allah a raina don wannan al'amari nasa ya fi ƙarfi na da wayona cikin taushin muryar da ban san yana da ita ba ne magana a hankali na mai da amsa ta ba ki so da kyau na iya haɗiye yawo ina jinjina masa kaina alamar i ba na son don burina kawai ya tashi why in ce da shi ma bai san me ke damun kansa ba ya koma matsar da fuskar sadab da bilkisu a hankali ya busa mata iska saman idanuwanta da ke rufe marmar ta fara yi da idanuwan saboda iskar da yake busa mata hancin sai ya dora saman nata yana gogawa cikin magana rada rada da ko kana kusa da su da wahala ka ji sai ya ce duk masu suna bilkisu jarumai ne me yasa ke kike matsoraciya to mai saurare bari mu dakata anan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance